yan uwa masu kallon ma daidai wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkan lale da wannan bishara da waɗannan kwanaki masu albarka da muka ɗauki tsawon shekara muna dakon zuwan su saboda samun alkhairai da falala da Allah subhanahu wa ta'ala tare da a cikin wannan kwanaki masu albarka wanda malamai da yawa sun yi manganu kan darajar waɗannan kwanaki na zulhajji wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su a farkon wannan kwanaki ko a farkon wannan wata mai albarka waɗannan kwanaki kwanaki ne wanda allah ta'ala ya keɓance su da su ayyuka na alkhairi a ciki sa'annan kuma ya fifita su akan dukkanin sauran kwanaki da muke da su na shekara in ka cire darare da ake da su na farkon na karshen watan ramadan wanda suke kwanakin daren lalatul qadr da ke cikinsu amma in aka zo lissafin kwanaki to waɗannan ayyam ɗin su suka fi kowane kwanaki daraja da kima ta hanyar azumtar su yinin su da kuma tsayar daren su Allah ta'ala ya kimanta wannan kwanaki na yam guda goma na watan zulhajji da abuwa da na alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya cikin su kamar yadda zuwa hadisin Imam al-Bukhari hadisi Abdullah bin Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana ce masu ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam yani al ashir babu wasu ayyuka da Allah ta'ala yake so suka fi zama soyuwa a wajen Allah ta'ala irin yin aiki a cikin wannan kwanaki guda goma ma'ana a cikin wannan kwanaki na watan zulhajji a wannan kwanaki guda goma na farkon zulhajji din an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya rasulullah hatta da yin jihadi fi sabilillahi bai kai aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na'am illa rajulun kharaja bi malihi wa nafsi sai mutumin da ya fita da dukiyarsa da rayukansa amma bai dawo da komai gida ba ma'ana ya yi shahada a wajen jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah wannan shine kadai mutumin da ya fi wanda zai aikin alkhairi a cikin wannan kwanaki masu albarka domin jihadi zubar da jinin musulmi da za a wajen jihadi ya daga cikin manyan ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala girmama kamar yadda wani sahabi ya zo ya ce ya rasulullah ina so in ga cewa an gaya mun Allah ya bani abin da fi kowane daraja da girma a bayan ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake to lalle ko za a zubar da jininka lalle ko za a zubar da jininka ma'ana in dai kana son Allah ta'ala ya baka abin da fi kowane kima daraja a bayan kasa to shine ka je ka yi jihadi kar ka dawo gida da rayuwarka kuma kar a dawo da dukiyarka ma'ana ka yi shahada a wannan wajen to wannan jihadin shine fi kowane aiki kima da daraja a wajen Allah subhanahu wataala saboda Allah ya yana gaya mana cewa wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaquna kar kai tsammanin waɗanda aka kashe su a matsayin rayuwar sa bi a haka nan a'a rayayyu ne a wajen ubangiji subhanahu wataala ana azurta su da alkhairai da suke wajen Allah ta'ala to jihadi shine mafi girman al'aiki da Allah ta'ala ke karba a wajen bayansa wanda mutum aka kashe shi a wajen jihadi to in banda wannan aikin da mutum zai yi ya mutu a wajen jihadi to duk aikin da za ka gani a bayan ƙasa bai kai kimar ka je ka mutu a wajen bai kai kimar ka yi aikin Allah subhanahu wataala a cikin wannan kwanaki masu albarka ba a waɗannan kwanaki da muke gani akwai ayyuka da yawa da shara'ar musulunci ta tanada damuna yin su a wannan kwanaki masu albarka daga cikinsu akwai yin azumi azumi yana da daraja a wannan kwanaki guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar zuwa hadisin ɗaya daga cikin matansa tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi bai kasance yana barin yin azumi guda tara a wannan wata ba ma'ana azumi tara ta lissafa a cikin abin da yake yi in aka cire ranar goma ga wata ya zama ke shi ba azumta sa ake ba kamun baki ake a cikinsa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ardahu yana azumtar wannan kwanaki ma guda goma shi gaba daya abinda ake nufi da kwanaki goma ma'ana zai azumi guda tara ranar sallah kuma da take ta ce goma ga wata zai kame bakinsa har sai an fito daga masallacin idi sa'annan zai zo ya saki bakinsa da ci da biyu ne ko ya ci abin da zai yanka na dabba a wannan rana talayya azumi ya daraja da kima a cikin wannan kwanaki in ka cire azumin ramadan babu wasu kwanaki da ake azumtar yininsu ya zama an samu lada gwaggwaban lada da kuma girman alkhairi da riɓanya lada irin mutumin zai azumi a cikin wannan kwanaki guda goma masu albarka waɗannan kwanaki su ne goman farko na wannan wata na zulhajji a cikin wannan kwanaki ake da aikin hajji a cikin wannan kwanaki ake da arfa a wannan kwanaki masu albarka ake talbiya a wannan kwanaki masu albarka ake zikiri da kuma ambatan allah subhanahu wa ta'ala mai yawa a wannan kwanakin ne ake sa'ayi tsakanin safa da marwa a wannan kwanakin ne ake yin bawafi wanda bawa zai zo ce yayi niyyar tawafin ne aikin haji. tare da cewa aikin haji yana cikin watanni watanni ne sanannu da Allah subhanahu ta'ala ke cewa alhajju ashhurun ma'lumat aikin haji watanni ne sanannu wanda wannan wata na ramadan a wannan wata na zulhajji shine cikon waɗannan kwanaki watanni da ake aikin haji a cikinsu ana fara yin aikin haji tun daga zulqa'da zuwa ga kuma zulhajji duk waɗannan kwanaki ne ko watanni ne da ake aikin hajji amma tabbatar da ibadar aikin hajji tana shiga ne cikin wannan kwanaki masu albarka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa alhajju arafa aikin hajji shine tsayuwa arafa tsayawar da bawa zai yi arfa shine tabbatar da cewa ya aikin hajji to wannan kwanakin suna dauke da ibadar da duk duniya babu wata rana da zaka je ka yi aikin hajji ya zama an karbi aikin hajjinka in ba cikin wannan kwanaki masu albarka ba a cikin wannan kwanaki ake yanka a cikinsu kuma ake ambatan allah subhanahu wa ta'ala akan aikin alkhairi da bawa yake aikatawa wata ne da yake dauke da zikiri wata ne da ake ambatan allah subhanahu wa ta'ala daransa da yininsa a kowane aiki da ake yi a cikin wannan kwanaki masu albarka yana dauke ne da ambatan allah subhanahu wa ta'ala don haka ne ya zama malamai suke kudaita da mu yawan alkhairi da sadakokinmu da yawan karanta alkur'ani da hailala da istighfari da salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan kwanaki masu albarka ya zama abu ne mai kyau ya zama muna yawaita ayyuka da allah ta'ala yake so akwai daga ciki abin da malamai suka faɗa shine sadar da zumunci da yin afuwa da kau da kai akan abin da wawaye suke yi saboda kwanaki ne wanda ba a son fitina cikinsu kwanaki ne wanda ba a son neman faɗa a ciki kwanaki ne wanda ake son bawa ya girmama tsakaninsa da ubangijinsa subhanahu wataala akan abin da ya bashi na alkhairi to bawa ya gane cewa yana cikin kwanaki duk wanda Allah ta'ala da kansa ya girmama su ya kai bawan Allah ya ke baiwar Allah wata ne na alkur'ani ma shi ma wannan yanzu kamar yadda muka shafa ramadan da alkur'ani shi ma wannan wata ne da mu dinga ta karanta alkur'ani a cikinsa magabata suna yin sauka an rawaito cewa wasu na yin sauka ɗaya a kullum wasu kuma suna yin sauka uku bayan kwana uku su yi sauka wasu kuma suna yin sauka a cikin wannan kwanaki guda goma gaba ɗayansu haka dai magabatanmu so kasance suna yin ayyuka na alkhairi a cikin wannan kwanaki guda goma da muke cikinsu wanda ko da yaushe alkhairai suna yawaita a cikin wannan kwanaki guda goma kada bawa ya zama ya yi wasa da wannan dama ko mu jima ta shagaltuwa da bacci ko mu dinga shagaltuwa da wasu abubuwa waɗanda alkhairi babu baya cikinsu mu yi kokari mu ga cewa abin da muke yi a cikin wannan kwanakin shine wannan karatu alqur'ani din da kuma hailala da istighfari da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da azumtar yinin sa da kuma kokarin sadar da zumuncin da yake tsakanin mu da junan mu da yin kokari wajen ganin cewa mun ci ribar abin da Allah subhanahu wataala yake tandarwa a cikin wannan kwanaki yan uwa kwanaki ne da Allah ta'ala ya rantsuwa da su Allah ya rantse irin wannan kwanaki masu albarka Allah ya rantsuwa da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantsuwa da abubuwa da yawa wanda suke da alaka da irin wannan rantsuwa da yi a cikin kwanakin aikin hajji saboda kwanakin aikin hajji ba sa maimaituwa a cikin shekara sai dai kawai a cikin wannan kwanaki masu albarka ake yanzu don haka muna kiran ɗan uwanmu musulmai mazanmu da matan da ya zama mun zagi dantse wajen ganin cewa mun sauke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura muna cikin wannan kwanakin masu albarka mu ga cewa mun yi ƙoƙari duk abin da Allah yake so shi muke so a wannan kwanaki abin da Allah baya so mu yi ƙoƙari mu kauce masa ɗan uwa magabatan mu suna ma junansu bushara da zuwan wannan kwanaki masu alkhairi masu albarka masu tarin lada a cikinsu shi yasa ga da wannan kwanaki sun zo sahabbai suke zuwa da kasuwanni suna mu yan uwansu bushara da madalla da zuwan waɗannan kwanaki wanda Allah subhanahu wata'ala ya farlanta aikin hajji a cikin su madalla da zuwan wannan kwanaki wanda ake ambatan Allah da zikiri a cikin su madalla da rayuwar mu ta kai waɗannan kwanaki waɗanda muke fatar Allah ta'ala ya karɓa mu alhazan aikin da suka yi na aikin hajji mu kuma da muke ba muke wasu garuruwan muwa mu samu karɓuwar ayyuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala aikin hajji shine babban aiki a cikin wannan kwanaki masu albarka mafi girma abin da ake kallo a ciki shi ne arfa domin duk wanda ya samu arfa hakika ya samu babban rabo ya samu abu mai girma ya samu ta shi da Allah subhanahu wa ta'ala yake girmamawa bayi lardakinsu da kuma alkhairansu a cikinsu ku sani ya ku bayan Allah cewa wannan kwanaki kwanaki ne da ba sa da tsara a cikin kwanakin da muke da su na shekara girmama su da su a matsayin abubuwa masu tsada shi zai sa musulmi ba zai yi wasa da su ba ko ba zai dai hasarar wannan dama da Allah subhanahu ta'ala yake ba mu bayansa a kowace shekara ba idan musulmi tsaya tunani zai ga cewa Allah ne zaɓe ka shi yasa rayuwarka ta zama mai amfani kuma ta zama mai albarka wadda har ka ta kawo zuwa ga wannan lokacin to annabi sallallahu alaihi wasallam an mai tambaya dan dangane ga wannan kwanaki masu albarka ya faɗi cewa babu wani aiki da ya fi alkhairi a cikin su duk aikin da kasancewa za ka samu lada a kansa to ka kokari ƙoƙari ga cewa ka yi ka azumci yininsa ka yi kuma raya sa da kiyamul layi idan musulmi ya wannan zai ga ta goma shan alkhairi yana bayyana gare shi ta hanyar da duk abin da ya nema kuma Allah ta'ala zai sauƙaƙa mai shi zai kawo mai shi cikin sauƙi saboda me saboda wannan bawan ya yarda da cewa kwanaki ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ce a girma shi a cikin su wannan kwanaki daga cikin abin da suka kunsa shine ba a faɗa a cikin su jahiliyar larabawa ba sa yaƙi a cikin wannan kwanaki ashhur muhurr ba sa yaƙi a cikin su har musulunci kuma ya zo ya haramta mana yin yaƙi a cikinsu aka nuna mana kada mu yadda mu yaƙi junanmu a cikinsu allah ya hana mu ɓata mu junanmu rai allah ya hana mu tusguna mu juna rai allah ya hana mu yin ɗaukar fansa a cikin irin wannan kwanaki saboda waɗanda ma ba musulmai ba tun a jahiliya su sun kiyaye wannan ina ga mu kuma wanda muke musulmai wanda muke bin tafarkin allah da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan kwanaki tsadaddu da Allah subhanahu wa ta'ala girma lamarin su da haka daga cikin hukuncin da malamai ke faɗi a yi ƙoƙarin karanta saɓon Allah a cikin wannan kwanaki sai ya zama an samu cikakken lada da Allah ta'ala ke girmama bayansa yake ba su kuma ladar da ba kowa yake ba ma wannan ba masu kallon mu a daidai wani lokaci za mu sallama da ku Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu samun alkhairi a cikin wannan kwanaki masu albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة